Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin biyu ga watan Disamba shekarar 2019 akan mitoci 19, da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuwa Baba ya koma kiri ne tare da Murtala Faruk sanyin na zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji mu ga kanun labarai. Majalisar Dokokin Iraki ta amince da murabus ɗin Firayim Ministan ƙasar Adel Abdul Mahdi, to amma ba a tsammanin hakan zai iya kawo ƙarshen zanga-zangar ƙin jinin gwamnati da ta rikide zuwa tashin hankali. Ƙasar Isra'ila ta ba da sanarwar gina matsugunin Yahudawa a birnin Hebron da ke gabar teku da daɗiyar cibiyar rikici tsakanin Yahudawa da Musulmai. Wakilai daga ƙasashe kusan 200 sun soma zaman tattaunawa akan yanayi a Madrid sakamakon fargaban ganin alamun mummunan gurbatan yanayi da kuma ficewar Amurka daga taron taron kawancen yaƙi da shi a duniya to kanan kenan bayan koko gama labarai za ku yi cewar shugaban kasar ghana akufa ado ya soke zaɓen raba gaddama na ranar 17 ga watan disamba wanda zai kawo gagarumin sauyi a siyasar ghana mu mun tsaya ma muka ce duk wanda ke da hujja ya kawo mana ga wani ya tsaya kan tikitin wani jam'iyya a gwada mana shi mu mun kai shi court a disqualify al'ummar jihar akwa ibom a yankin niger delta nigeria kuma sun koka akan irin makudan kudade da ake biyan tsofaffin 'yan siyasa alhali jihar tana fama da matsaloli bisa dai wata doka da majalisar dokoki ta jihar akwa ibom ta sanar a baya can tsohon gwamna na da tanadin karbar naira miliyan 200 a duk shekara sarfila hashim gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da wato ciki da gaskiya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya To jama'a assalamu alaikum ga kuma labaran duniyar. Majalisar Dokokin Kasar Iraki ta amince da murabus ɗin Prime Ministan Kasar Adel Abdul Mahdi a jiya Lahadi, to amma ba a tsammanin hakan zai iya kawo ƙarshen zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta rikide zuwa tashin hankali da aka kwashe kusan watanni biyu ana yi. mahadi ya yi murabus ne a ranar juma'a a yanzu kuma shugaba barham zai bukaci haɗakar jam'iyyu masu rinjaye na majalisar dokokin da su wakilta sabon prime minister to sai dai hakan zai iya kai ga yin shawarwari na tsawon makonni domin kuwa ba a tantance haɗakar jam'iyyun da za su kasance masu rinjaye ba mahadi da gwamnatinsa sun aminta su ci gaba a matsayin riƙon ƙwarya har sai an amince da sabon firayim minista akwai yiwuwar murabus ɗin na mahadi ba zai gamsar da masu masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati ba waɗanda suka ce samun sabon firayim minista kaɗai ba zai isa ba har sai ayin garin bawul ga ɗaukacin tsarin siyasa wanda suka ce tattare yake da cin hanci da rashawa kuma baya biyan bukatun 'yan ƙasar ta iraki duk kuwa da arzikin mai da ƙasar take da shi. Sabon ministan tsaron Isra'ila na Naftali Bennett ya ba da sanarwar amincewa da kafa sabon matsugunin Yahudawa a birnin Hebron, inda kimanin Yahudawa dubu daya za su zauna zagaye da Falasɗinawa dubu dari biyu. Ya ce matsugunin da za a gina kusa da tsohuwar kasuwar birnin zai ninka adadin Yahudawa 'yan kama wuri zauna a Hebron. Sanarwar ta ce za a rusa gine-ginen kasuwar a musanya da wasu sababbi, ta kuma ce Falasɗinawa da ke da shagunan ƙasa za su sami sababbi shaguna shugabannin yahudawa sun yi na'am da wannan yunkurin babban kwamitin yahudawa na hebron ya bayyana shi a matsayin adalci mai cike da tarihi domin kuwa kasuwar mallakar yahudawa ce tun a farkon karni na goma sha tara to sai dai falasdinawa sun yi allah wadda da kakkausan harshe a kan matakin babban mai shiga tsakani na falasdinawa sayeb erekat ya zargi amurka akan wannan yunkurin wanda ya bayyana a matsayin kokarin farko na amurka domin tabbatar da mulkin mallaka yayin da yake mai da martani akan sanarwar da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya bayar a makon jiya na cewa matsugunan yahudawa a gabar teku ba su saba doka ba The statements of uh, Secretary Pompeo is, as far as we're concerned, ya ce kalaman sakatare pompeo a yadda muke gani ba su da tushe balle makama wannan wata manuniya ce ta kaucewa gwamnatin trump daga tanadin dokar kasa da kasa kuma idan har ka kaucewa tanadin dokar ta kasa da kasa to ka bude wato shafin rikici da ta'addanci da ta tsauran ra'ayin addini da tashi hankali da kuma cin hanci da rashawa hebron ta daɗe da kasancewa wata cibiyar rikici tsakanin isra'ilawa da falasɗinawa wakilai daga kasashe kusan 200 a yau litinin sun soma zaman tattaunawa akan yanayi a madrid sakamakon fargaban ganin alamun mummunan gurbatan yanayi da kuma ficewar amurka daga taron kawancen yaƙi da shi a duniya wasu tagwayen rahotannin majalisar ɗinkin duniya da ta wallafa a 'yan kwanan nan sun bayyana illolin da rashin ɗaukar isassun matakan kare yanayi suke haifarwa da kuma yadda suke shafar rayuwar al'umma musamman sakamakon zanga-zangar da ake ta faɗin duniya a ranar juma'a da ake nuna ƙarfin jama'a taron wanda ke karkashin shugabancin kasar chile da ta janye daga karbar bakuncin sa sakamakon rikicin cikin gida taron kuma da aka yi wa lakabi da cop 25 na da burin cimma matsaya akan dokokin aiwatar da shawarwarin da aka cimma na yanayi a taron paris na shekara ta 2015 masana sha'anin muhalli na fatan taron zai samar da tubali ga kasashe su kara azama wajen shuke-shuke itatuwa da kuma rage amfani da iskar gas ya zuwa taron shekarar baɗi da za a gudanar a birnin glasgow na ƙasar scotland sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kwana ɗaya kafin taron ya bayyana ƙoƙarin da ƙasashen duniya ke yi na yaƙi da sauyin yanayi da cewa ko kaɗan bai isa ba to waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc An kama wata 'yar kasar Ireland da ta musulunta ta kuma tafi Siriya domin shiga kungiyar IS kana ta auri wani dan bindiga dan asalin Birtaniya. An koro Liza Smith mai shekaru 38 da ta yi aiki da dakarun tsaro na kasar Ireland kafin zuwan ta Siriya daga Turkiya tare da 'yarta mai shekaru biyu da haihuwa. Mataimakin Prime Minister Ireland Simon Coveney ya shaidawa hukumar yada labaran kasar ta RTE cewa jami'ai sun yi kokarin dawo da smith zuwa kasar ta tun sa'ad da suka gano zamanta wani sansanin 'yan gudun hijira a watan maris ya ce babban abin da ya fi damun su shine yarta wace 'yar kasar island ce saboda mahaifiyarta 'yar kasar ce yarinyar yanzu haka tana hannun 'yan uwan smith a dundalk hukumomi sun yi kudurin yin tambayoyi ga smith kafin daukar mataki na gaba a kanta to sai dai ta musanta yi wa kungiyar is aiki ko kuma horar da mayakan kungiyar mata kasashen turai da dama da amurka sun kisa dawo da 'yan kasarsu da suka shiga kungiyar ta is a ƙarshe kuma 'yan bindiga da ba a tantance ko su wane ne ba sun bude wuta a kan wata majami'a a gabashin kasar burkina faso a jiya lahadi da suka kashe akalla mutane goma sha hudu jami'ai sun ce an kai harin ne a garin hotokura da ke kusa da iyaka da kasar jamhuriyar niger sojoji na farautar 'yan bindigar da suka arce akan babura bayan sun harbe masu ibadar a jiya lahadi labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausar murya amurka a birnin washington dc shugaban kasar ghana na na akufa ado ya sanar da ɗage zaben da raba gaddama na ranar 17 ga watan disamba na wannan shekarar kenan a wani jawabi da ya ta talbijin kasar da yammacin jihar hadi an ɗage zaɓen yi wa dokar ƙasa gyaran huska ne ta yadda jam'iyyun siyasa za su zaɓi shugabannin hukumomin birane da na gundumomi da kuma zaɓen wakilan ƙananan hukumomi ne saboda samun damar tattaunawa tsakanin masu ruwa da saki da kuma wayar da al'umman ƙasa akan wannan batu ana sa ran wannan zaɓen da zai kawo babban sauyi a harkar siyasan ghana to sai dai 'yan adawa sun ce ba za ta saku ba muhammad nazir jami'in sadarwa ne na ƙasa a babban jam'iyyar adawa ta ndc yana cewa shugaban kasa babu abin da muke gani sai dai ya ji tsoron in an je wannan zabe kan yadda ya fito ya tsaya biro iri da bugu na cewa shi yana son mun je wannan zaben kowa ya yarda da abin da ya faɗi kuma yan gana da jam'iyyar mu muka ce ba mu yarda da wannan ba ka san an je aka yi zaben bai dace ba ya ji kunna kuma nan ba da jimawa ba gana za su yi zaben an an ba shi hanya ma ya ci gaba kaga zai karya mai karfin gwiwa ya gane cewa yadda yake tafiyar da lamarin kasan garin nan yan gane ba su so ba. To a ah. gudu ne kawai yayi na rangwaye. To Alhaji Naziru. Wato an soke wannan zaben. To Alhaji Naziru abinda shi shugaban kasan yake cewa in ka duba wannan dokar da ake so a mata gyaran huska yadda za a yi jam'iyyun siyasa su zaɓi shugabannin hukumomin birane da na gundumomi da kuma sa harkan siyasa a ƙananan hukumomi. Sai ku kuka bar zancen zaɓen shugabannin gundumomi hukumomi da shugabannin birane sai kawai kuka mai da hankali wai kawai ana so a sa siyasa a cikin wato ƙananan hukumomi to wannan kuma kuna ganin kamar an samu adalci ta ɓangaren ku. ai in ka duba yadda lamari yake da yadda dokan yake wato in an jefa ƙuri'a aka ce ba a tun siyasa cikin wato al'amuran hukumomi da wato unit committee. Eh, na bangaren kananan hukumomi kenan. Ko an jefa ba a cikin haka nan. Eh, to amma in an aka ce ba a so a kai iyaka wurin bai hana cewa mu je kuriya mu cire su ba shi ne shugaban kasa ya kawo sabon talonsa na neman ya ce ko wurin ma a kai wato lamarin mu na kasa wannan ne bai dace ba zai raba garin ne zai kawo cin gaba amma wannan ma matakin da shugaban kasa ya dauke in ka duba cikin wato dokan Ghana sati 46 ya nuna karara cewa shugaban kasa ko wani zai da ikon ya hana wato electoral commission kenan. Eh hukumar zaɓe. Saboda shi wannan ma wani sabon magana ne ba wanda ke da ikon ya hana su aiki. Ina jin zuwa gobe nan bakwai guda sai mun je court mu je mu samu ƙarin bayani kan yana da hanya ya hana jam'iyyan gaban wato. Hukumar zaɓe na'am. Kamar shafi ashirin arba'in da shida ya nuna cikin wato dokan kasan gara. To amma kuna cewa ba ku sa a kai siyasa a cikin harkan kananan hukumomi wato wakilan kananan hukumomi kenan. Amma kowa ya san a ƙashin gaskiya fi sabilillahi ana sa siyasa a wannan bangaren ma. Shi kuma menene matsayin ku a kai? Ai komai da ake yi da tsari da doka. Hmm. Ba yin sa da kan na zaci an yi haka sai dai kana da hujja ka tsaya kai wanda duk ya ce ma wai yana ganin ko ana abu haka nan wato a wannan bangare na na hukumomi kananan hukumomi da makamanta ya kawo hujja ya nuna ce muna da inda aka yi gawa ne yayi mu mun tsaya ma muka ce duk wanda ke da hujja ya kawo mana gawa ne ya tsaya kan tikitin wani jam'iyya ya je ya tsaya wani ƙananan hukumomin eh, hukumar a gwada mu da shi mu mun kai shi kotu a disqualify me to amma kuma da kuke cewa da kuka ce da kuke cewa mutane a zaben raba gaddama su ce ba su yadda ba to amma wakilanku kuma na majalisar dokoki har aka tabbatar da wannan abin da za a yi kusan sun bada haɗin kai ya aka yi ne daga baya kuma kuka sake matsayin ku kuke cewa ba ku yadda da wannan abin ba ai ba mu taba bada a jami'iyya ba mu taba bada wato ra'ayin mu ba sai dai wanga ra'ayi da muka tawo ga to amma wakilanku a majalisa fa yau ne da kake aiki DOA kai wani magana kan maganarka wato ra'ayinka ne ka nuna amma in DOA suka tattara baki daya suka kawo ra'ayinsu ya sake wannan ra'ayinka Muhammad Nazir babban jami'in sadarwa na ƙasa a jam'iyyar NDC kenan. batun biyan tsofaffin 'yan siyasa a najeriya na ci gaba da zama ruwan dare jihar akwa ibom na da ke yankin niger delta najeriya na ɗaya daga cikin jihohi da tsofaffin su wato suke karɓar makudan kuɗaɗe akwai kuma mataimakin mataimakan tsofaffin gwamnonin wanda su kuma suke samun irin nasu biya mai tsoka ga dai abubakar lamidu daga fatakwal da ƙarin bayani bisa dai wata doka da majalisar dokoki ta jihar akwa ibom ta sanar a baya can tsohon gwamna na da tanadin karbar naira miliyan 200 a duk shekara haka kuma tsofaffin mataimakan gwamnoni sannan kuma ga sabuwar mota ta shiga da ta aikace-aikacen gida akwai kuma mai yi musu hidima da kuma tanadin samun musu da cikakken tsaro sauran tanade-tanaden dai sun hada da samar musu da kuku wato mai dafa musu abinci da direba da kuma tabbatar da cewar ana kula da lafiyar su tare da iyalansu kuma kan kula da lafiyar kadai naira miliyan ɗari ce za a baiwa kowane tsohon gwamna da mataimakin gwamna a duk shekarar Allah kuma kowanensu za a gina masa katafarin gida mai ɗakuna biyar a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya da kuma jihar Akwa Ibom kan haka ne ma na ji ta bakin 'yan jihar ta Akwa Ibom kuma ga abin da suke cewa When you don't have road, you are uh, taxing the people, no good health system, and you are, we are borrowing money. Yana cewa ne suna na Udon Basi ya ce waɗannan kuɗin sun yawa kwarai bayan ana maganar karamcin ayyukan raya ƙasa kuma ga harkokin lafiya sun durƙushe sannan kuma ga katutun bashi da ake karɓowa a matakin jihohi. My own opinion is for that is the current government now. She just stop giving them any money again. They are rich already. Why still giving them money? Yana cewa ne suna na Edet kuma a ra'ayina gwamna na yanzu na jihar mu ta Kwaibom tare da majalisar dokokin jihar su gaugauta tsaida waɗannan makudan kuɗaɗe da ake biyan tsofaffin gwamnoni da mataimakansu don waɗannan tsofaffin gwamnoni sun kwashe makudan kuɗi a jihar mu ta Kwaibom kuma sun riga sun zama masu kuɗi da hakan kuma na ji ta bakin wani lauya mai zaman kansa a Najeriya barista Muhammad Ahmad Jamo dangane da sahihancin dokar ƙasa ko mai ta ce a bisa biyan waɗannan makudan kuɗi ga tsofaffin tsofaffin gwamnoni da mataimakansu ya ce. Irin wannan abin ya faru da irin masu irin rike da makaman siyasa da suka yi gwamnatin jihar Kogi kara wadda kotun ɗaukar kara ta ba da hukunci game da irin wayannan dokoki wanda majalisun dokoki suke yi wadda yana cewa wannan taba ma kundin tsarin mulki la'akari da matsanancin tattalin arziki da ake fuskanta la'akari kuma da in ka dubi yawan kuɗaɗen da mutanen da ake ba su kankanilan ne musamman na akwai gwamnati. ta yadda za ga a duk wata shi kuna za a ba shi na miliyan biyar ne da miliyan miliyan ɗari na kura da lafiyan shi da na iyalan shi za a samu mashi gida a nan akwa ibom da kuma ɗaya a abuja da kuma allowances na kashi talatin bisa ɗari na albashin shi wanda za a rinka shi a duk shekara. lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal najeriya. To a gaida labi da Abubakar. Shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe goma sha biyu ne da minti goma sha shida na dare a nan Washington ga kuma mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. bayan taɓo ƙalubalen da jami'an hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ndlea na najeriya ke ciki na yin amfani da makaman da tun yakin basasa aka yi odar su wani jami'in rundunar kiyaye lafiyar farar hula mai suna ibrahim mai gari daga ofishin rundunar jihar borno ya shaida wa shirin ciki da gaskiya da ƙyar ya kubuce ya shiga abuja bayan zargin murƙushe masa haƙi da kwamandan rundunar jihar abdullahi ibrahim ya yi ku biyo mu cikin shirin suna na sarfil hashin gumel. jami'in hukumar na kiyaye lafiyar farar hula ta civil defense mai suna ibrahim mai gari ya ce a wani lokaci sai da aka yi masa dukan kawo wuka da sace iskar tayoyin motarsa har ma sai da ta kai ga an ɗaure shi da sarƙa tamkar wani fursuna labarin da muke da shi ibrahim mai gari ya kai korafi hedikwata hukumar da muke ta kokarin jin ta bakinta hakanan ya kai korafin majalisar dattawa gaban kwamitin harkokin cikin gida kwamandan rundunar na borno abdullahi ibrahim da mai gari ke zargi ya shaida mana cewa ba shi da hurumin yin bayani filla-filla kan lamarin amma mai gari ne ba shi da gaskiya don akwai shaidu na kwamitin binciken lamarin da aka kafa hakanan akwai kundin bayanan a hedikwatar rundunar hukumar amma da farko ga tattaunawar da wannan fili da Ibrahim Mai Gari. Sunana DSC Ibrahim Mai Gari Usman wato ma'ana Deputy Superintendent of Corps, Nigerian Security and Civil Defense Corps. Yana attached to Borno State Command. Ba mu labarin me ya shigo da ke cikin shirin ciki da gaskiya. To a hakikanin gaskiya akwai abubuwan da suka faru da ni ne wanda yake na ga ya kamata in gabatar da kuka na ana. so actually wani lokaci a 2018 a 2017 na dau hutu da na dau hutu sai na tafi kano na je orthopedic hospital saboda ina da dan matsala na ciwon baya so bayan na dawo bisa ga takardu na asibiti da nake da shi wanda yake alhaji nasiru kamar yadda kake gani a nan gashi nan kaga ga takardar asibiti an sa wani zai 18 ga watan goma 2017 na ga likita 25 2017 22 duk wannan lokaci na ga likita kuma kamar yadda kake gani waɗannan takardu duka takardu ne waɗanda yake sun shafi asibiti na orthopedic na zuwa ibrahim kafin mu yi nisa faɗa mana yaushe ne ne aka ɗauke ka aiki a wace shekara ka fara aikin civil defense an ɗauke ni aiki a 2010 yanzu kimanin shekara tara kenan wato kafin ka samu wannan matsala ta ciwon baya sai daga shekara bakwai kana aiki tun da ka ce a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ka tafi asibiti na'am haka yake so actually da na je asibitin kafin in je ma a 2017 din hutu da na ɗauka musamman a cikin fal ina na rubuta akan cewa zan je asibiti orthopedic wanda yake shi kwamandan kuma hakina ne ya bani wannan hutu na wata ɗaya so bayan na dawo daga wannan hutu sai na zo na yi apply na rubuta ina neman transfer bisa ga rashin lafiya wanda yake kaga ga wani takarda a nan ma wanda na rubuta wannan application din ina neman wannan transfer a kan rashin nisa har yanzu a shekara ta 2017 ka nemi wata daya domin ka tafi asibiti ka nemi magani shin wane ne ya ba da shawarin cewa wata daya ne zai ishe ka ka je ka nemi wannan maganin ciwon baya. Eto eh hakikanin gaskiya wannan ba wai shawara ba ne ka san mu ma'aikata kowane senior officer kowane shekara yana da hutu na wata ɗaya. So wannan hutun wata ɗayan shine na ɗauka. So actually a wannan lokaci ina da ɗan damuwa na ciwon baya wannan ya ɗan daɗe ya kwana biyu so ina ganin tunda kaman asibitin ƙashi ne a Kano wannan kuma hutu ne na ɗauka. Gwaran ya amfani da wannan daman hutun in tafi kano shi ya sa specifically a wannan hutun na nan indicating cewa zan je kano asibiti da na dawo so bisa saboda kano in nan ya dan min nisa daga maiduguri sai na nemi transfer zuwa gombe dalilin da ya sa na nemi transfer kuma saboda gombe nan suna da asibitin kashi suna da likitocin kashi da suke kula da mutane ai kaga ban nemi adamawa state ina ba wato medical federal medical center ke ne eh, suna da asibiti so kuma ina ganin yana kusa da gida ko da wani abu ya taso ma zan iya gangara in karasa gida so shi yasa na nemi wannan na rubuta wannan application so wanda ya nuna zuwan ka kano wato ba a gama yi ma magani bayan naka bai gama warkewa ba ke bai gama ba don an yi ta bani bukin na yi ta komawa kuma so bayan wannan shi kwamandan din bai ba da approval na cewa wannan transfer nawa bai sa mishi hannu ba wato ma'ana bai sa hannu ba a dalilin haka nan sai na garza ya can zonal namu da yake bauchi zone c muna da zonal commander wanda yake shine yake kula da adamawa gombe maiduguri yobe to da na ya wurin shi na gabatar da koke na bisa ga takardun da na gabatar sai ya amince aka min wannan transfer daga maiduguri zuwa bauchi shi kuma zonal commander na wannan lokaci ya zaɓa ya ce in zaɓi inda ya fi min kusa da kano ne saboda in samu in dinga zuwa to ni kuma na amince da bauchin ne saboda bauchin ma ina gani yana kusa da gombe so ba zai zama mun da wani matsala ba so da ya bada approval aka yi min transfer sai aka kai ni bauchi to allah cikin ikon shi ka gani ma ga wannan takarda malam nasiru ka ga gashi shi transfer musamman an rubuta on hell ground aka yi min transfer tuma na san in an ji irin wannan labari mutum yana mai duguri za a ce yana tsoron yan ta'adda ne watakila da yake dama abokan gaban jami'an tsaro da sauran jama'a ne Eh, ko kwanan nan ma an samu wasu sojojin na cewa sun daɗe a wajen suna so a mai da su inda ba a ma wahala ba tashin hankali wasu kai naka kana so ka nuna lalle kan wannan rashin lafiya ne ba wai tsori ta kai ba kwarai kuwa saboda ga shaida mai mahimmanci ga takardu nan na asibiti an rubuta maganan da nake ma malam nasiru har a yanzu maganan da nake wannan ciwon ba yana dan damuna sosai duk da yake na dan samu sauki amma yakan dan taso so wannan transfer an yi min shi on hell ground da aka min shi on hell ground ka gani 25th of january 25 ga watan january 2018 aka min wannan transfer so lokacin da wannan transfer ya isa hannun commandant an tura mishi a fayil nawa wanda yake kuma ya ba da approval ya sa hannu kawai abun ban mamaki 12 ga watan february sai shi commandant din sai ya fitar da posting da ya fitar da postin sunana yana ciki an yi wa mutum bakwai postin a matsayin ibrahim usman mai gari dsc ops wato operation department department nawa kenan an ba ni matsayi kan in charge of idp camps as a supervisor ma'ana uh, idp camps da muke da su a cikin borno ni ne zan je ina kula da ma'aikatanmu da suke waɗannan wurare akwai divisional officers saboda wasunsu akan samu matsaloli ba sa zama ko ba sa zuwa aiki da sauransu so sai na samu admin officer mu muka dan yi bayani ya amince ya ce to ya kamata inda hali in zauna in yi wa shi kwamandan din aiki ko na wata daya saboda za a iya tura ne baucin nan da na tafi kwamandan din ma zai iya zuwa baucin wataran mu hadu na ce to shikenan sai na karbi aiki hannu biyu na ce tun da har haƙƙi na ne wannan transfer in barin ya aikin in ya so sai in tafi allah cikin ikon shi sai na yi applying wani abu da ake cewa request and order for ammen and vehicle mutane saboda yanayin tsaro a maiduguri na nemi mota da mutane waɗanda yake suna da bindiga kamar mutum biyu ko uku za mu je mu zagiya mu dawo to a wannan zagiya wanda muke yi report na farko first week report da na kawo shi kwamandan din yana cikin murna da annashuwa saboda mai ainihin indijin mutane waɗanda yake 'yan state in ne ba sa kawo mishi irin wannan report to shi kwamandan din sunan shi kwamandan abdullahi ibrahim shi kwamandan na, na, na borno state wanda yake har a yanzu da muke wannan hiran shine kwamandant to ko da na je na kawo mishi wannan report ya ji daɗi kwarai ya yi murna akwai wani abu da ake cewa monday briefing kowane monday akan taru za mu jira a yi kwatagat kwamandan zai zo zai briefing namu to a duk lokacin da ya zo za a kawo magana na za a yabe ni za a tafa ana nan ana nan na yi kaman wata biyu ina wannan aiki wata rana ranar 16 16 ga wata kenan ko april april ina ya zamanto watan hudu 2018 sai na tura file ina wurin commandant na je admin na tura na ce a tura min file ina ya samun hannu a release letter na ina so in tafi kafin ma in faɗi wannan malam nasiru zan iya kaga wasu kama yanzu nan kaga sunayen divisional officers in ne a nan a rubuce da idp camps in da nambobinsu a nan so kowane idp camps ga lamban divisional officer da sunan shi ga sunan yadda nake zuwa so shi admin ofisan da ya tura wannan fayil na zuwa wurin kwamandant sai kwamandan ya kira shi sai ce ba zai rilizin na ba ai na zo ranar da safe na mai godiya a kan dubu goma da ya bani me yasa ban gaya mishi ina so in tafi ba. To saboda karancin lokaci idan Allah mai duka ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin Nasiru Adamu ya kaya. Nisar fili hashin gumel ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya. To ba da la'agai gaida sarfila hashin gumel yanzu kuma ga murtala faru kusan yana da labarai a takaice. Majalisar Dokokin Kasar Iraki ta amince da murabus din prime Ministan Kasar Adel mahdi a jiya Lahadi, to amma ba a tsammanin hakan zai iya kawo ƙarshen zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta rikide zuwa tashi hankali da aka kwashe kusan watanni biyu ana yi. Sabon ministan tsaron Isra'ila na Fatali Bennett ya ba da sanarwar amincewa da kafa sabon matsugunin Yahudawa a birnin Hebron, inda kimanin Yahudawa dubu daya za su zauna zagaye da Falasɗinawa dubu ɗari biyu. wakilai daga kasashe kusan 200 a yau litinin sun soma zaman tattaunawa a kan yanayi a madrid sakamakon fargaban ganin alamun mummunan gurbatan yanayi da kuma ficewar amurka daga taron kawancen yaƙi da shi a duniya wasu tagwayen rahotannin majalisar ɗinkin duniya da ta wallafa a 'yan kwanan nan sun bayyana ilolin da rashin isassun matakan kare yanayi suke haifarwa da kuma yadda suke shafar rayuwar al'umma musamman sakamakon zanga-zangar da ake ta yi a faɗin duniya a ranar juma'a da ke nuna ƙarfin jama'a taron wanda ke karkashin shugabancin kasar chile da ta janye da karɓar bakuncin sa sakamakon rikicin gida wato wanda kuma aka yi wa lakabi da cop 25 na da burin cimma matsaya a kan dokokin aiwatar da shawarwarin da aka cimma na yanayi a taron paris na shekara ta 2015 to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirin musancen da hantsi za a je mu dauke da wasu shirye-shiryen sai dai kafin mu yi sallama da ku bari mu taya sista aula murnan daurin auren yarta wato mukarrama abdulgafar da angunta hassan wanda aka daura a jiya a unguwar nima a birnin kumasi to allah ba da zaman lafiya da zuri'a ɗaya ba da kuma arziki yanzu a madadin kowa da kowa don sashen hausa da murya amurka musamman wato murtala faruk sanyi na da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ya bada umarni wato cd da kuma injiniyan mu na wannan safiyar jim cook baba ya koma kere ne ki sallama da ku daga nan washington sai da hantsi VOA